الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين in ladina kafar waɗanda sun ka kafirta da ƙoyewa kenan ashe ƙoyewa kafirci ce wanda sun ka ƙoye sun kafirta da wannan wa matu wa hun kufarun sun ka mutu suna kafirai ay mustamirruna ala alkitman sun ka doge ga boye ilimi har sun ka mutu ulaika alaihim la waɗannan la'ana Allah ta wajaba akan su ta tabbata kan su malaikat da da la'anan mala'iku wa nasu ajmai mutane duk gaba da suna la'anar su wanda ya musulunta da wanda bai musulunta ba domin wanda bai wanda ya musulunta ce Allah la'ane su eh, domin ba su bi hanyar kwarai ba wanda bai musulunta ba zai ce Allah la'ane su domin su sun ka koya muna wannan mugunyan hanya mun ka bi su aihum mustahiquna zalika sun cancanci wannan la'ana fi dunya wal akhira. wan nasu qila amun dukan mutane wa qila al mu'minu eh فخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين su waɗanda ke دكي قوي وحسنك mutu. to an ce la'ana kowa ta tabbata a kansu ko suna masu dawama cikin la'anan nan ko kuma masu dawama cikin wuta almadlul bi ala domin wato da wannan ne yake isara wato karshen su wuta la yakhafu ankum al'adab kuma ba ke musu azaba domin wannan la yakhafu ankum al'adab ya nuna kenan wuta ne ay tarfata ainin ko kyaftawa ido ba a sauƙaƙa musu wala hum yanzarun kun ba za anai musu jinkiri ba litabatin don wata tuba don san riga sun mutu na au ma'azaratan ba a kuma saurara musu ga wani uzuri to ci gaba wa ilahu ilahu wa ilahu la ilaha illa hu rahmanur rahim to ba da an halkala bayan ya kare magana a alan nahayi an kitimani a hakamin lahi wato ba ya yi magana ga hanawar koyewar hukunce-hukuncen Allah ba allati allati bai uh, allati uh, allati bayyana hal bayna hal ibad wanda yake daga cikinta wato akwai ibada ko limna kumshe um, abin nan bayna ha al ibada su hukunce hukunce domin hukunce hukunce kashi biyu ne akwai hukunce hukunce na ibada akwai hukunce hukunce na mu'amala ka fahimta ko limna wato ciki wa ba da alhamdata shadida alal ulama kuma bayan ya yi zargi mai tsanani akan malamai alkatimi na masu koyewa watar gibihin da kwadaitar da su fil matabi ga tuba wa tabyini da bayyanawa bayan wannan zakar man ya tawalla insha atilka alhakam ya ambaci wa su hukunce hukuncen nan da an kace wanda ya koye su wane ne shine gashi nan wa huwal ilahu shine abin bautawa wato wanda ya yi hukunce hukuncen nan wanda an wanda ya boye su Allah ya la'ane shi mala'iku sun la'ane shi to shi ne abin bautawa wane ne abin bautawa zai zo wa ilahu abin bautawar ku ku almustahiqul ibada wanda ya cancanta a bauta eh, ya cancanci ibada minkum daga cikin ku bi an tamtasilu awamirahu shine ku bi umarninsa wa tantahu an nawahi ku hanu daga abubuwan da ya hana ilahun wahid abin bautawa ne guda la nadira lahu baya da abokin tarewa fi zati ga zatinsa wala fi siwati haka nan ba mai kama da shi cikin sa kun gane Allahu wahidun fi zatihi Allah eh, ittisalan wa infisalan Allahu fi ittisalan wa infisalan la ilaha illa ba wani abin bauta ma sai wannan sai shi wannan taqrirul ne don a tabbatar da shi ɗaya ne ake bauta ma huwar rahman kuma shine mai rahama wanda yake rahama shi ta haɗe kowa duniya da lahira An rahim ko mai jinkai wanda yake rahama shi ta ke banta ga muminai ay al bi rahmaniyya al'ama, war rahimiyya al-khassa domin rahimiya ba ta yankewa amma rahmaniya ta kan yanke kun gane abin bautawa ne guda la ilaha illa ba wani abin bauta ma shi wannan takaririn li mu huwa rahmanu rahim kuma shine mai rahama wadda ta game suma arrahim wa mai eh, sifa kuma wadda yake abin nan take banta ga mu'minai shine rahimiyya thumma zakara al-adilla sannan ya ambaci adilla wato da ya kamata wannan ya zama fasli Eh, bayan ya ambaci cewa mai yin hukunce-hukuncen nan shi ɗaya ne ake bauta ma bai faɗi sunan shi ba ta takwal kun fahimta ko aujudihi ya ambaci hujjoji masu nuni ga sabuwar shi wa kamali kudurati da kamali ikonsa faƙala ya yace shi abin bautawar ya ci gaba inna fi khalqis samawati إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك الذي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتفريب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون to shi abin bauta wannan wanda ke yin hukunce-hukuncen da an ka ce mu bi shine ga yadda za ka iya gane akwai shi inna fi khalqi samawati wal ardi wa lalle ga halittar samai da halittar ƙasa wa ma fi hima da abinda a cikin su min al ajaib na abubuwan ban mamaki wa ikhtilafil layli wan nahar da sabawar dare da rana wannan ya taho wannan ya tafi wa ziyatu wannan ya karu wannan ya rage wal fulki allati tajrihi al da jirage waɗanda yake suna gudana cikin teku wala tarasu ba su nutsewa muwakara ga su ko an samu su nauyi fa'u na suna dauke da abin da ke amfanin mutane na fatauci wal kaya mai nauyi wa ma anzalallahu min samai kuma da dibi ga abin da Allah ya saukar wato daga sama min ma'in na ruwa fa ya bil allah ba da mutane rayar da kasa da wannan ruwa bayan ta mutu rayar da ita da ciri bayan da tana busassa wa batta fiya min kulli dabatin ya watsa cikin kasa in min kulli dabatin ga kowane irin nau'in dabba li'annaha li'adahum yalmuna domin su dabbobi in sun ci suna karuwa bil hasbi da tsatsi alka'in an wanda yake ya samu daga daga don haka yace dabba domin ta ta wata sirri riyahi kuma mutum yadda ya da juya iskoki ke juyawa ta kalibi ha januban wa shimalan wane ne ke juya su yi dama ko ko juyo da su su yi hagu ko abin ina su bugo yana yiwa su yi da kansu ha wato harra wa barida wata rana su to da zafi wata rana su da sanyi wasu habil musakhar sannan kuma da dibin abin nan girgije almusakhar wanda an ka hore almudallal bi amrillahi ta'ala wato wanda an ka hore cikin sama ga yana tafiya yana dauke da ruwa yana watsa na cikin gonakin mu da gidaje yasiru ila haisu sha Allah yana tafiya duk inda Allah ya so A ah, bayyana sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa bila alaƙatin babu wani abu wanda ya ɗauke shi ille kawai haka ne yake ta tafiya to dibi ga waɗannan abubuwa la'ayatin ayoyi ne alamomi ne masu nuni zuwa ga abin nan yadda wanda ya kamata a bauta ma har ya ce lallahu wato kenan ya ambaci sunan sashi hudu ne kun fahimta ko wata safi bi kudratin sannan ya sabanta da iko ikon yi iyawa wa iradatin da nufi domin waɗannan abubuwa sun nuna kenan ba haka suke aukuwa ba akwai nufi kun fahimta ko wa ilmin kuma yana da ilmi in ba don ilmi ba ba shi yawa waɗannan abubuwa a yi su tsare wa hayatin kuma ya nuna kenan shi na dare in ba ya dare yana yiwa shi sifatu da ilmi eh, wa su sifatul kamal da sauran da sifofi na kamala duka eh, wato amma ayoyin nan gawa wake dibin su ya san akwai ayoyi ga masu nuni ga samuwar ubangiji liqawamin yaqilun ga mutane waɗanda yake suna aiki da hankalinsu kun fahimta ko to ci gaba wa minan nas minan nas ma yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب to wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yattakhadhu min dunillahi andadan wanda ke rikon kishiyoyi ya bar Allah wato ko gumaka au kullu ma'budin na duk wani abin bautawa wanda ba Allah ba wanda ya rike shi yawa Allah kishiya kenan ittakhazuha alihatan sun rike su abin bautawa wa raja'u minha wa raja'u min haddur wa nawa sun kai fatar samun ko cuta ko amfani cuta ko ko jawo amfani wa qarrabu la hal qarabina sai su dore musu yanke yanke kun fahimta ko wal kuhan da bokaye allazina takhazuhum arbaban domin sai bokaye za su ke musu su yi ta musu hukunce hukunce su ce abu kaza hala abu kaza haram su su bi wa ikhtara'u ahkama su aka hukunce hukunce bit tahlil da halatawa wa tahrim da haramtawa wa gairi hada wanin su wa hasabuhum amsalan lillahi wato sun yi zaton su kamar Allah ne kenan don duk wanda ya kaka Allah an eh, hukunci ya eh, wani ya yarda da hukuncin nan wato ya daidaita shi da Allah kenan yazunnunahum eh, himul alfasida da zaton su wanda afasidi wanda yake baya da kyawu yuhibbunahum suna son gumakan nan nasu bitta'zimi da girma, wal khulu da kankan da kai gare su ka hubbillahi kamar yadda ya kamata a so Allah ai ka hubbihim law kamar yadda suke son Allah su bauta musu bauta ma Allah wallazina amanu ashaddu hubban amma masu imani na kware sun hiso ga Allah ay min hubbihim bisa ga son su lil andadi li annahum la ya'diluna anhu bi halin ma domin wanda adda imani na kware har abada tare da Allah yake kun fahimta ko bai kalkata zuwa ga wani wal kuffaru ya'diluna fi shiddati ila Allah su kafirai suna bauta mu waɗanda suke bauta masu ɗora kiran su amma in ciwo ya tsanani ko musiba ta Allah sai su manta da shehu kun da ko to amma nan kware kullun ga Allah suke kun fahimta ko to idyara ka hubbillah walau tara da dai kai mai karatu ko ya Muhammad ka gani allazina mu wato da kaga waɗanda sun kai zalunci da riƙon goma abin bautawa wanda ba Allah ba da ka gani izi raunar azaba lokacin da su waɗannan ke ganin azaba lara aita amra azima inda ka gani lokacin da abin azaba ke zuwa gare su da ka ga al'amari mai girma kun fahimta ko to annal quwwata lillahi kuma da ka gane wata cewa ƙarhi a ran nan da rinjaya na Allah ne kawai jami'an gaba ɗaya ba wani mai wani iko sai Allah wa anna la shadidul azab kuma ran nan inda ka gani da ka gane cewa Allah mai tsananin azaba ne wa fi qira'atin yara bi wato leran ladina da ya gani wal da miru sami mai saurare kenan da mai saurare ya ga lokacin da azaba ke samuwa da ya san karhi ga Allah yake kawai wakila alladina zalamu ko waɗanda sun kai zalunci da sun ga lokacin da azaba ke zo musu da sun gane cewa waɗannan da sun ka riƙa ba su amfanin su da komi wa hiya bi ma'ana ya alamu wato kenan eh, ganin nan wato sani ne kenan wa ma ba da ha sadda masaddal maf'ulaini wa jawabu law mahzufun wal ma'ana law alimu fi dunya shiddata azabillah da sun sani tun cikin duniya sun san tsananin azaba Allah wa da shi kadai waqata mu'ayanatihim lahu lokacin da suke ganin azaban nan huwa yawmul qiyamah shine ranar kiyama lamma takhadhu min dunihi an da basu riki wani abin bautawa wani abin abin nan kishiyoyi sun ka jingina ga Allah ba kun fahimta ko to ci gaba eh إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب to lokacin da azaban na ake ganin ta ga al'amari mai girma a tabbata Allah shi ɗaya ne to a lokacin nan iz tabara alladhina tubi'u lokacin da waɗanda aka bi suka barranta wato shugabannin da waɗanda an kabi gabata wato sai su barranta ga waɗanda rike su ittakhazu andadan yuhalliluna wa yuharrimuna wanda ya riki wani duk shugaba yana abin shiga halattawa da haramtawa yana bauta masa to ran nan zai zai barranta da gare shi su barranta min alladhina tabu ga waɗanda sun kabi su ay al atba su barranta daga mabiyansu ai an karu iddalahu wato domin lahira Allah zai ce ku kun kamar da waɗannan su ce a'a ba mu ba mu ban bar da su ba wa qalu su ce ma adalalnahum akwai ma ma adalalnahum ba mu bar da su ba kama fil arafi kama yadda yake cikin suratul arafi inda qaulihi ta'ala wa qalat wa qala uh, ukhrahum liulahum kun fahimta ko a cikin aya eh? wa qara'u al-azab al-hali aran nan sun ga azaba wata qatta bihim asbab sannan kuma duk zumuntar soyayya da tsakanin su ta yanke ay al wato saduwa allati kana bainahum fi dunya soyayyar da mabiya ke wa waɗanda ake bi duk ta yanke wa ya tarifu ru'asa bi butlan ma kanu yad'una waɗanda a shugabanni su yi ikirarin da cewa duk abin da suke kira gare shi cikin duniya ce ne waye da unahum ilai ko suna kiran mutane zuwa gare su ce batacce ne min fununil na'u in kafirci wallahi da bata wa atazalu an mukhaladatil atba'i su nisanci masu biyar su su kira haduwa da su wa qabaluhum billahi suti Allah la ne kutun da kun kabi mu ga wannan ka kauli iblis inni kafartu bima asharakatu min qawli domin na baya za su la'ani na gaba su kuma su la'ani na gaba gare su kuma la'ani har kai ga shaytan a ce shi ne uwa abin sannan ya tashi ya kudu inna allaha wa'adakum wa al haqqi wa atukum fa khalaqtu ma kana li alaykum min sultan illa an da'atukum wa tafattakum wa la talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusikum ma antum bimusbihiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl wato har yace ban yarda ba hmm. kun fahimta ko Allah sauƙaƙe to ci gaba وقال الذين اتبعوه لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا wala yi kutar musulmi walau abdan bi kafirin ba a kashewa musulmi ko da bawa ne saboda ya kashe kafiri walau hurran ko da wanda an ka kashe ɗa ne musulmi wato kafiri da bawa musulmi ya kashe shi to ba za a yi masa kisasi ba sai dai in ya zan kashin gila ne ko kuma na kwace fa man ufiya lahu wanda an kai masa rangwame wato hukuncin in mutum yayi za a yayi kashin kai to sai an tambayi danginsa dangin waɗannan masu wanda an ka kashe waɗanda yake su da haƙƙin jini idan sun ce suna son diya ba su a kashe shi idan sun kace ba su son abin nan ba su a kashe shi amma suna son diya to sai a ba su diya in kuma sun ce ba su son diya ba su a kashe shi to sai a yi mai hukunci bulala ɗari da daurin shekara guda kun fahimta ko kuma kwaman da ku wanda an kai masa rangwame daga cikin minal qatil daga cikin waɗanda ya kashe an ka rangwamta wasa min dami akhi daga jinin dan uwansa wanda an kashe an ka rage masa shay'un wani abu bi an turkal qisas shine an bar kisasi kenan domin ba a ba a rabin qisasi bilafi afi an bale shikenan an yi mai rangwame wato kamar su sashen masu gado suka yi rangwame wa min bali warasati ko kuma sashen abin nan shi kansa an kace ba su a kashe shi wa fi zikri akhihi ta'addufu da'in ila da an kace daga dan uwansa ashe kenan wannan ya nuna ana son kada a kashe kisa abin a yi a bada diya yafi a yi kisasi wa idanan bi annal qatl la la yaqta'u quwwat al iman kuma wannan ya nuna idan mutun yayi kashin kai ba a cewa ya zan kafiri zumunta tana nan ta musulunci wato wal khabaru fattiba'un wato mubtada ne fattiba'un bil ma'ruf wato in an wa mutun afwi aka ce ba za a kashe shi ba su a bada diyya to sai a bi ai alal afi ittiba'un lil qatil bil ma'ruf shi wanda ya ya ya kashi yana son a ba shi diya to sai shi bi haƙƙin diya a biya shi gwargwadon yadda shari'a ta ce bi an yi ɗalibuhu biddiyati bila urfin kada shi tsananta kuma wato cikin sauƙi wata tartibil ittiba'i kuma da tsarawar wato biyar alal afwi wato watar tibul ittiba'i ala al afi fi da anna al-wajib ahaduhuma wato wannan kuma ya nuna cewa ba shi yiwuwa wani ya kashe wani a kyale shi haka nan tilas ne ko a kashe shi ko kuma ya biya diya amma gaba ɗaya a ce babu ko guda ba shi yiwuwa wa huwa ahadu qawlai shafi wannan shine ɗayan maganganun shafi wa sani alwajibul qisasu wadda ya tubadalu minhu wannan shine mashabin malik wato wajibi a yi kisasi amma yana yi wa a karbi diyya matsayinsa falau a fa walam ya falashe alaida da mutum ya yi rangwame ya ce bai son a kashe wani bai ambaci diyya ba to ba za a ba shi komi ba wa alaihi malik wa rujja a malik akan wannan yake kuma shi an karin jayar na cewa in ya ya yafe bai ce yana son diyya ba to diyya ta faɗi kuma kisa ya faɗi sai dai a wawancan hukunci na bulala ɗari da ɗaurin shekara guda eh? wajibi ne shi ko ga mai kashi shi ba da diyya ilaihi zuwa ga wanda ya rangwame wata su ne magada bi isanin da kyautatawa bila matsalin wala bahasin kada shi jinkiri ga biya sannan kuma eh, kada ya rage zalikan al-hukmul wannan hukunci wanda an ka ambata min jawazil qisas na halaccin qisasi wal afi da rangwame an wal afi an ko rangamta a gare shi ala gairi diyatin ba da diyya ba au alai ko ko da diyya da khafifun sauƙaƙewa ne min rabbikum daga ubangijin ku alaikum akan ku wa rahmatun bikum kuma rahama ne gare ku haisu wasu afi zalika inda ya yalwata ga wannan walam yuhattim wahida minhuma bai ce ayi guda wajibi ba kamar yadda ya wajabta alal yahud al-qisas ga yahudawa ga shari'a eh, yahudawa in wani ya kashe wani kisasi kawai babu wani abu wa ala nasara diya su ko abin nan turawa abin nan eh, nasara kirista wato in wani ya kashe wani babu kisasi sai dai a biya diya kun fahimta ko ne ta da ba da zalika duk wanda ya zalunci bayan bayan zalunci mai bayan an yi kisasi ko ko bayan an biya diya sai wani ya taho kuma ya ce bari in rama tun da ya kashe min wani ma bari in kashe shi walahu azabun alim shi na da azaba mai tsanani mulimin fil akhirati ga lahira aw dunya bil qatl in duniya ne kuma sai a kisasi kun fahimta ko bayan an gama shari'an nan kamar yadda Allah ya ce to ba ya halatta ga wani kuma ya kara ya ce shi bai yarda da wannan ba sai ya kara wani hukunci nashi ci gaba wala kun fil qisasi wala kun fil qisasi haya ya ulil albab la'allakum tattaqun to wala kun fil qisasi hayatun kuna da wata irin rayuwa ga kisasi matukar in wani ya kashe wani ana kashe shi to kuna da rayuwa mai yawa ai fi hadal jinsi ga wannan nau'i nau'un min alhayati akwai wani nau'i na rayuwa azimu wanda an mai girma la yablughul wasu wanda yake ba iya sifanta shi li'anna fihi salamatun min alfitan domin matukar wani ya san an kashe in yayi kashi za a kashe shi to fitina ta mutu ya ul albab ya ku masu hankali ai masu abin li'anna alqatil domin mai kashewa idza alima annahu yuqtalu in ya san za a kashe shi irta da sai ya ji tsoro fa ahya nafsu ya rayar da kansa wa ma arada kasala kuma ya rayar da wanda ya niyya kashewa kun fahimta ko don haka nan an ka shar'anta fashuri a don haka nan an ka shar'anta shi la'allakum tattakuna ko cewa za ku ji tsoron kashi wato ku kare kanku mahabatul qawl don tsoron arama saboda haka wato kisasi shi an zama lafiya matakar ba kisasi to babu zama lafiya to ci gaba كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين bayan bayanin hukuncin kisasi zakara ta'ala alwasiyata fil mali Allah ya ambace wasiya ga dukiya wa wasiya li'an al abradi fala yantazim domin tsarin hukunci in bai tsaru cikin jama'a ga kowane mutum ba to al'umma kuma ba za ta tsaru ba faƙala ya ce domin hukuncin dukiya kuma tsawajibi ne ah, kutiba alaikum idan hadara adukum mutu an wajabta muku idan mutuwa ta halarci ɗayanku ya jama'a in taraka khaira in shi wanda zai mutu wato yabbar dukiya wato an wajabta muku wasiya ai idza kanat wadalun ala jawabi in kana shaddiya wajawabu wajawabu in ai yusi mutun shi wasiya kenan lilwalidaini ce uwaye a basu kaza wal aqrabin dangi waɗanda sun kai kusa a basu kaza bil ma'ruf yadda adalci bi Allah yudiya ba'alan wa ibn ubalan kada shi ba wasu shahana wasu wato shi balan um, akhar wala yufallil ganiyya al faqir kada ya fitar da wanda awwadatacce bisa ga wanda fakiri wannan haƙan wajibi ne alal muttaqina bisa ga masu tsoron Allah amma wato wannan hukuncin wasiya an shahe ba'alinsa an tabbatar da ba'ali da gado an faɗi masu gado duk wanda yake yana da rabo ga gado babu wasiya gare shi duk wanda yake yana da rabo ga gado babu wasiya gare shi wanda bai da rabo ga gado ana iya mai wasiya wadda bata wuce filisi ba kun ga yanzu wato ana sababbi ne don sai an tsara mutane ta kwansan nan bayan kanan kunce kunce mu fassala za su so to ci gaba faman baddalahu duk wanda ya musanya abin nan baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ithmuhu 'ala alladhina yubaddiluna inna allaha sami'un 'alim faman baddalahu ay al-isa duk wanda ya musanya wasiyya ay min shahidin aw wasiyyin ko mai shaida yayi mugunya eh, abin nan shaida ga wasiyya ko ko shi wanda an ka ce ya zartar da wasiyya ya canza ba da ma sami ahu bayan ya san yadda an ka ce amma ya yadda yake so fa inna ma ismuhu ala alladhina wa wato zunubin zunubin musanyawan nan tana bisa ga waɗannan da ke musanyawa fihi iqamatu zahir maqamal munmar yana yiwa shi dai ya canza yana yiwa da alƙalin da an ka hada da shi da sauran mutane waɗanda yake duk suna da hannu ciki to duk wanda ya sa hannu ga musanya wa wasiya wato kenan zunubin wani tana a kansu inna Allah sami'u ubangiji mai Allah mai ji ne ga maganar mai wasiya alimu ko masani ne bi halil wasi ga halin wanda an ka wa wasiya fa mujazin alai zai sakamka to ci gaba فمن خاف من موص جنفا إثما فأصبح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور to man khafa min musin janafan wanda ya tsoron karkata daga gaskiya wato daga mai wasiya an yi ma wasiya an ce ka ba wani kaza sai ga wannan akwai rashin adalci ciki daga mai mutuwa au isman ko ko zunubi bi an ta'ammada zalika bi ziyati yayi wannan abu da gangan Au tafsisu gani masalan ko ko ya fifita wani dan su da yake so ko wani wadatacce da da wasiya wa aslaha bainahum sulhi tsakanin yaya bainal musi wal musa lahu yayi sulhi tsakanin wanda ya wasiya da wanda an kawo wasiya bil amri bil adli wato ya umarni da adalci yace yin haka nan ba daidai ba ga yadda ya kamata a yi ita ithma alaihi nan babu lahi gare shi fi dalika inna allaha ghafurun ubangiji mai gafara ne rahimin mai jinkai lil mu'minin bil mu'min fi ma akhadahu fi gabin da sun kai kure bi niyyatil in ya zanda niyyar gyarawa ne mutun yayi kuskure to babu lafi gare shi kun fahimta ko to ci gaba

to sannan ubangiji ya shiga ga bayanin hukunce hukunce na ibada badaniya na jiki wa qaddama fiha fi ya a ya gabatar da azumi ga abin da attafe wa huwa ibadatun fardiyya ibada ce wanda yake kowane mutum zai ta shi kadai fi shahsi wato kowane mutum shi kadai wa amatun fi jami'i shara'i samawiyya amma uh, ga kowane addini wanda ya gabata tun daga Adam har zakuwa ga Annabi Muhammad ko waɗanne an aza musu azumi kun fahimta ko don haka wato kenan na amma ce fi jami'i samawu ya ko da yake kowane mutum shi dai zai fa innahu yukasiru shawata shi azumi yana karewa shawa kama kala alaihi salatu wassalam kuma yadda annabi ya ce ya ma'ashara shabab man sata aminkum ta falyatazawwaj ya ku jama'ar eh, samari duk wanda yake yana iya rikon mata shi aure fa innahu aqallu lil basar ya hirunce ido wato uh, yin aure ya fi sa ka ka tsare kanka daga uh, abin da bai da kyawu daga zina wa fadl far ya fi tsare farji wa man lam yastati akwai jihadi na ɗebe ta eh, wa man lam yastati wanda bai samu iko ba fa alaihi bis sawmi wajibi ne shi kama azumi fa innahu lahu waja wato shi addadaka gare shi in baya da kuɗin yin aure sai shi sai shi dora azumi fal ba'atu mu'anun nikahi kayan aure in yana da kayan aure shi aure wal waja eh, qati'u shahawa qati'un lishawa to abin da yake na yankewa shahawa shi ake ce ma waja wato abin nan daddaka qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal amanu ya ku wannan imani kutiba alaikumus siyamu an wajabta muku azumi kama kutiba alladhina min qablihim kamar yadda anka wajabta azumi bisa ga mutanen da an gabanin ku min al'umma na al'ummomi wal anbiya da annabawa min ladun adama tun daga adama ila ahadikum har zuwa ga lokacin ku wannan babu al'umma wadda yake Allah ya bata wani hukunci kwace tana akwai azumi ciki Allah ya yi haka nan ya wajabta muku la'allakum tattaqun masu kila kuna kare kanku daga zunubai fa innahu yukasiru ta azumi na kare shawa allati hiya mabda'uha wanda yake wato shawa ita ce farkon zunubi don sai ka shawar abu za ka yi ko kuma abin nan kushi. ayyaman madudat ayyaman madudat faman kana minkum مريضا aw ala سفر fa'iddatun min ayyamin أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون to ayyaman maduda wato an azara muku azumi azumin nan ba ko da yaushe ba cikin yan kwanuka ne kidayayyu ai abin nan wato ya su muna muƙaddaran maduda wato ɗan yan kwanuka kidayayyu ai kala'il yan kaɗan aw mu'aqqatat wanda an, iyakance su bi adadin ma'lumin da adadi sananne wahiy ramadan shine ramadan kamar yadda yake tafi wa qallalahu tasila al mukallifin an ka karanta shi don sauƙawa ga waɗanda an ka azama azumi ko da an ka ce wata kuma ba duk watan gaba ɗaya za ku yi ta rashin ci ba da rana kawai kun ga wato kamar rabin wata ne kwana goma sha biyar hmm. <laughs> ko ba haka ba to kaman kana minkum maridan wanda ya zama mai rashin lafiya daga cikin ku ba shi iyawa na shuhudi lokacin da yake wata ya zo aw ala safarin koko yana akan halin tafiya musafirin matafi safar al wato tafiya wanda yake ta kai kasar mil 48 Eh, eh, wa ajhadahu sawmu azmi yabwa ya shi fil halin cikin halin nan biyu abdar yatti fa iddatun min ayami ukhra wato sai shi biya azumi na wasu kwanuka na daban ya sumu ha badala haye azumin su bayan maimakon waɗancan da ya sha wannan ya nuna idan mutum tafiya ta same shi ta kai ga kasar wato mil 48 na larabawa ko 52 na na na turawa to yana iya aji azumi in azumi zai wahal da shi to amma shirama gwargwado ko kuma in ba shi da lafiya bai iya azumi da da rashin lafiya ya ci to kuma sai shirama rama wa alal ladina hu fidyatun kuma akan waɗanda yake suna iya yi amma da wahala wato kamar mai shayarwa mai ciki ko mai shayarwa suna iya azumi amma da wahala to in sun aji azumi sai su biya fansa hiya ta eh, miskin wato abinci miskini guda kadari ma ya kulu hufi yau mihi gwargwadon abin da miskini ke ci cikin yinin sa huwa muddin min galibi kutil balad wato sai su ba da mudu guda likul yau ga kowane yini to amma wato eh, abin nan qur'ani ya nuna kenan kamar ba za su ba za su yi fansa ba ba za su biya ba ba za su rama azumi ba suna ramawa kun fahimta ko eh ko sun ce suna ramawa wa kanu na baina sawm bil mashaqqati wal iftar an ba su zabi tsakanin azumi da wahala ko kuma ciyarwa ah, ko ko ci aji azumi wal fidyati da ma al tare da ramuwa kun fahimta ko fa man tatawwa khairan duk wanda yayi tatawwi wato ramadan ɗaya an ka aza muku amma wanda yayi ƙari akan ramadan wato abin nan yayi alheri bi ziyadati sawmi da qarin azumi gairil fadl wanda ba farilla allazi kutiba alaikum wanda yake an azamu ku ramadana an ka azamu wanda ya tsaya nan ya isa wanda ya ƙara to abin nan akwai alheri min siyam na azumi annafila ta ƙari kama bayyana sunna kama yadda sunna ta bayyana akwai azumma waɗanda yake na nafila fa huwa khairul lahu wato tatawu'in nan mutum wato mahi yawan tatawu'i mutum shi azumi goma sha biyar cikin kowane wata kama azumin dawuda ya yi yau ba shi gobe mutawassidi ya yi takwas wata alhamis da aljimma alhamis da abinan litinin da alhamis wata takwas kenan cikin eh, cikin wata eh, ko kuma azumi uku yadda ya ga dama ko farko ko karshe ko kuma ya rarraba su duk yadda ya yi kun fahimta ko bayan haka nan kuma akwai azumin abina akwai azumin arfa akwai azumin ashura ina diku na ba waɗanda yake suna iya yi su yi azumin ya fi musu aw ya tatawu il wajibi ko ko tatawu yi wanda aw wajibi khairul lakum lima fihi min kasabi shahawati kun fahimta ko in kuntum ta'lamuna in kun zan kun sani annahu khairul lakum yin tatawu in ya fi muku fa fa'alu ku aikata shi wa amma alladhina la yasjuduna sawma amma waɗanda yake ba su iya yin azumi albatta ta gaba ɗaya likibarin saboda tsufa aw maralin ko saboda rashin lafiya wala yurja bur'u rashin lafiya wanda ba tsammanin warkewa wala sabila lahum lisum su ba a ca su yi azumi wayin da fi haqimul fidya faqat ko ciyarwa ba wajibi bane akan su amma an so su yi <coughs> abin mustahabbi ne sun bayyana al-ayyam al-ma'duda bi qawli ba ya ce kwanuka kidayayyu ba to ga fassara sunan ci gaba شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون تو أيام معدودات Eh, shahar ramadan wato su kwanukan nan gida yiwu su ne kwanukan wata shahar kwanukan wata kamar mako ba gundarin watan arn abin nan ba arn shahar wato kwanukan 29 ko 30 shine shahar kun gane amma sunan watan shi kansa hilal ko kamar ko badar eh, gwargwadon cancan zawarsa wato watan ramadan allazi an unzila fihi alquran wanda an ka saukar da qur'ani cikin sa wato cikin ramadan an ka saukar da qur'ani gaba ɗaya daga sama ta kusa cikin abin nan daga al'arshi zuwa ga sama ta kusa daga lauhul mahfuz zuwa ga sama ta kusa fi lailatul qadari an ka aje shi wani wuri da ake cewa baitul izza daga nan ake sauko da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shekara 23 ko 24 to shi wannan wata hudan linnasu wato shirya ne daga bata linnasu ga mutane wa bayyanatin kuma ayoyi ne bayyanannu min al-huda daga shirya ma yuhudi ila al-haqqi ga abin da ke shiryarwa zuwa ga gaskiya min al-ahkam na hukunce hukunce ko kuma shi qur'ani wa min ko wal furqan kuma bambantawa ne tsakanin gaskiya da ƙarya wa man shahida min wato ko shi qur'ani da an ka saukar haka asifashi saboda haka ya kamata wannan wata da an ka saukar da wannan ni'ima gare ku ku girmama watan nan don haka an kace fa man shahida kuma shahada duk wanda yake yana zaune gida shahida yana zaune gida ba gani ba man hadara wato wanda ya halarta yana zaune gida wa huwa sahihu yana mai lafiya bi dalili ma abin da yasa an ce yana gida mai lafiya don ga aya nan ta za ta ƙara bayani wato wanda yake yana zaune gida lafiya launinku kun daga cikin ku a shahara cikin watan nan duka fali ya sumu shi azumin sa amrun bi wujubi sawmi alaihi wato an yi umarni umira bi wujubi sawmi alaihi an wajabce shi da wajabcin azumi a kansa wa bayyana ta sunna sannan suna ta bayyana anna awwala shahr wato ba hadi ina ne farkon watan wato sunna ta bayyana farkon wata ya subutu bi ru'yatil adalaini an ka samu mutum biyu sun ka ga wata adillai waɗanda ba san aibin su ba shi kenan sai a kama azumi au jama'atu mustafida ko kuma jama'a wanda yake ba su masu yawa wannan koda ko waɗanne iri ne ba a kula da adalci nan su gani lil hilal su ga jinjirin wata to ya lazimci duka au bi kamali sha'ban 30 ko ko in sha'ban ya cika kwana 30 kuma shikenan sai a fara azumi ko ba ga wata ba wajibu samu alamun wasala ilai la khabar duk wanda yake labari ya same shi an gani wata kasa labari ya kai ga mutum to wajibi ne ya kama azumi bi zalika wala yura fi dalika matali'un juma ba kula da mahitar taurari ba ka ce wannan mahitar taurarin mu daban namu nasu daban wato matukar ya abin wa biladul islami kulluha wahid domin garuruwa musulunci duka guda ne kun fahimta ko wannan shine masabar malik ko an gani makka ko an gani america duk inda ka ji an ce an ga wata wajibi ne ka tashi da azumi kun fahimta ko wa man kana maridan wanda ya zama ya rashin lafiya aw ala safarin ko ko matafi ne ba zaune ki gida ba fa iddatun min ayyamin ukhra wato sai shi yi uh, azumi na wasu kwanuka na daban ta kaddame ta irin wannan ya gabata wa kurin lika la ta hama nasu bi ta'mimi man shahida da an ka ce abin nan uh, bayan an ambace shi can farko yanzu kuma an ce wanda ya zaune gida a ce wanda ya sha ba zai rama ba ko wanda uh, abba matafi ba don haka an ka koma ambata shi ko yaya kake in dai ka sha azumi da hankalinka to sai ka rama azumi kuma azumi ya bambanta da sallah in ya wuce ka baka da hankali ba za ka rama ba eh, ko kuma da haila ba za a rama amma shi azumi za a rama ban da sallah eh, kun fahimta ko eh, ko mahaukaci ya shekaru cikin haukarar da Allah sa ya warke duk sai ya tambaya shekara nawa ni ina abin ina wannan hauka duk sai ya rama Hmm. sura Allah na son sauki game da ku don haka wato ya samu ku wannan in baka da lafiya ga da za ka rama wala yuridu bikum al-usra Allah ba ya son tsanani game da ku walidhalika abaha lakum al don haka ya halatta muku aji azumi fil maral cikin rashin lafiya a saurin tafiya wal hmm, ina ne ah, walidha to daidai ne walidha abaha lakum al-fitra fil marad wa safar daidai ne wali kauni zalika fi ma'anar illati aidan lil bi bis saumi don wato a dafa alaihi wali tukammilu iddata wato kenan wannan shi ma umarni ne kenan ko ku cika wato adadin wata wato kenan ko ka sha in an ramadan 29 yayi wato in za karama karama 29 in 30 yi in za karama wa 30 kun fahimta ko iddat saumi ramadan wani la kuma ku girmama ubangiji inda ikimali hagun eh, abin nan cikawa alama kun don shiriyar wanda ya yi muku eh, arsha da kulli ma'alimi dinihi wala allakum tashkuruna la kuma da wannan kila za ku gode mu ubangiji ala zalika bisa haka ya ba ku sakamako wanda za ku ce mun gode to in eh, ci gaba zalaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون to lokacin da watan Ramadan ya zan watan azumi wa shahara mubarakan kuma wata mai albarka yurja fihi ijabatu du'a ana fatar karba addu'a ciki in mutun yayi addu'a ذكر الله تبارك وتعالى جوابه على سؤال جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya karba abin nan yayi jawabi ga tambayar wasu jama'a da sun ka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da sun ka ce a qaribun rabbuna fa nunajihi shin ubangijin mu kusa yake mu yi mai magana kaɗan ta ganawa wajen roko. an ba'idun ko kuma nesa yake fa nunadihi mu kire shi da sauti sama fa qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi adi in tamba in na sun ka tambaye ka inda nike idza aradu an yas'aluni in sun kai niyyar su roke ni fa inni qaribun to ni ina kusa minhu da gare su bi ilmi ina kusa gare su da ilmi da sani na wa akhbirhum bi zalika ba su labari duk yadda kai duk yadda kan abin nan kai kai addu'a ina ji ujibu wata da ina karbawar addu'an mai mai addu'a idza da'ani lokacin da ya roke ni wato lokacin da ya roka bi inalatihi ma sa'ala kun ga bai ce in ba domin in ba ta nunawar tabbatar yi wato kenan kowa shi addu'a in yi amma matuka kai addu'a Allah zai karba fal yastajibu li sun nemi karbawata su nemi kenan wato kenan su yi min da'a su yi aikin ibada sannan su abin su yi addu'a ah, shi ne ka nemi Allah ya karɓa kenan wal yu'minu bi su yi imani da ni ya yadumu alal imani su dawoma kan imani bi wato da ni la allahum yarshuduna ko za su shiryu war rushdu huwa salahu abinda a shirya mutum ya ke kyautatu wa huwa khilaful gayi wato ayi abinda ya saba ma bata wal ladal wato komi za kai kai yadda Allah ya ce ba kamar yadda kake so ba

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشرون وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ادم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكبون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون to bayan kun ga an mun komo kenan ga maganar azumi wato ya tsaya ya faɗi hukuncin addu'a tsakar bayanin azumi eh, cikin tsakar bayanin azumi don a nuna muhimmancin karɓar addu'a a lokacin azumi kun ga wannan tambihi ne ku ta roƙon Allah yanzu to sannan ya komo ga hukuncin hukuncin azumi uhilla lakum laylatul siyami rafathu an halatta muku yin jima'i cikin daren azumi wato lokacin cikin dare kuna iya saduwa da iyalinku wato ne saduwa ila Nisaikun zuwa ga matan ku bil jima'i wa huwa nasxun lima kana fi islam wannan ya shahi abin da ya zan farkon musulunci min tahrimi in wata ya fita da farkon musulunci wato mutum bai isa ga iyalinsa daga farko har karshe wa tahrimil akal da haramtar da ci wa shirbi da sha ba da salati isha'i bayan mutum ya salla isha'i ba a koma ci kuma sai gobe rana ta fadi aw ba da ruqa ko kuma in ka bari kai bacci bayan faduwar rana tunkaha ko mace kenan sai sai gobe fa kanu idza sallu sun zan in sun kai sallah auna mu sun kai ko sun kai bacci walau qabla waqti ko da gabanin lokacin sallah ne a haruma alaihim kullum min thalathati wato ci da sha da saduwa da iyali ya haramta ila lailatul ukhra har zuwa ga wani dare kun fahimta ko to sai an ka shahe wannan an ka ce a cikin dare ko ka yi bacci ka shi ka ci ko ka yi sallah ka shi ka gama ka ci ka sha ka yi jima'i kun fahimta ko mhm. lakum su matan ku wato tuha ne gare ku domin suke rufe muku abin asirin ku wa antum libasul lahunna ku kuma wato tuha ne gare su ai kinayatun anta an qima wannan kinaya ne ga hada jiki aw ihtiyaji kullin minhuma ila sahibi wani na bukata ga abokinsa kamar yadda miji ke bukata ga mata mata na bukata ga miji don su abin nan wani ya rufe wani asiri alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san cewa kun zan kuna yaudara kawunanku bi hamli ha ma la tastati'u min tarkin ta na ku azama kanku abin da ba su iya dauka ba ta iya dauka kowa kuna azama kanku abin da kanku bai iya dauka na bari wato kenan ko bar jima'in gaba ɗaya ibtiga an limar la don neman yarda Allah fataba alaikum sai Allah ya komo da ku daga tsanani zuwa ga sauki ay raja'a bikum ila al Allah ya komo da ku zuwa ga sauki wa tahmid sawaqawa ba da tajribati bayan ya jarraba ku canda wa afa an kun ya gafarta mu hima khata'atun bi ga da kun kai kure eh, da shi min zalika na wannan wa qa'al umar wa gairihi wato irin wannan kuskure ya aku ga Umar da waninsa wa atadharu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sun kai bayan abin nan uzurin su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ya gafarta musu fal'ana yanzu kam idza idza ahalla idza uhilla lakum don an halatta muku yin jima'i da ci da sha cikin dare ba ruhunna ku hada jikinku da su wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku wato kenan na halaccin jima'i ko kuma na neman kaddara wa a wannan lokaci wa kulu wa sharabu ku ci ku sha wato cikin dare dukansa tun daga fitowa alhijiri tun daga abin nan faduwar rana har fitowa alhijiri hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyad har wato silale fari min eh, ya bayyana gare ku min al-khaytul aswad daga eh, silale baki min al-fajr al-hijri Eh, asadik wanda ah, wato alhijiri biyu ne akwai alhijiri wanda ake ce makazib akwai alhijiri wanda ake ce masadik alhijiri mai gaskiya da mai ƙarya mai ƙarya shine in ya fito sai yayi wal sai ya bace to wannan ana iya ci gaba da ci sai na biyu ya fito wanda yake da ya fito haske ya fito ba zai koma bacewa ba sai ya tawatsuwa bayanun lil khayd al abyal wa al aswad mahzufun wato ai min al-layli hatta ya lakum al-khayt al-abyal min al kun bayan al-aswad min al eh, shibha ma yabdu min eh, min al-bayan kamar abin da ke bayyana na haske wa ma yamtaddu abin da ke dogewa tare da shi min al-gabashi na duhu bi khaytain wato ya ya kamanta su shabbaha ma yabdu min al wa ma wa ma yamtaddu min al-gabashi bi khaytain an wato wannan Eh, hasken da ke hitowa shi doge tare da duhu su an ka sifanta da kamar zare biyu abiyal wa aswad fari da baki fil imtida daga mikiya kuma sai sun dade gaba daya suna tafiya sannan bayan haka nan haske ya rinjaya to sai in wannan haske ya bayyana sannan eh, uku din nan za su za su haramta sun ma'ati daga nan kuma ku cika azumi tun daga fitowa alhijiri ilallai laili har zuwa ga dare ai ila dukhuli ya zuwa ga shigar dare ba sai rana kuma ba sai duhu ya shiga ba bi gurubi shamsu da bacewar rana da za ka hau icce ko kuma abin nan bene ka ga jikin rana ya bace ma shikenan ya halatta ka sha kun fahimta ko to sun ma kaba ci gaba ah, sun ga ta aqibi wato a kawo wani hukunci wanda zai kara mu da karfi eh? to ci gaba wala ma kana itikafu lokacin da shi itikafi itikafi wata ibada ce wadda ake yi da azumi wato zama cikin masallaci wato haka yake kamshi a akhalwa musulmi wa huwa min amal khair shi wannan itikafi lazimta cikin masallaci yana cikin ayyukan alheri liman ya tadawu bi ga wanda ya tadawu ba ba tilas bane amma ana son tadawu da shi ga wanda ya samu iko ko sama lokacin da ya zan yana tarewa da azumi fi galibi akami ga mahi yawan arena hukunce hukuncen shi alhaqa fil qur'ani bi sawm cikin qur'ani sai ya riskar da shi da azumi idh huwa juz'un minhu domin azumi juz'i ne na gare shi ba yin itikafi sai da azumi wa bayyana hukumu sannan ya bayyana hukuncin shi hadhihi al-ayati al ya ga wannan aya wadda an tafi ya yi hukuncin sabbi ta harimil jima'i alal mutakafi in mutum na itikafi haram ne shi jima'i ko da da dare dalal kifi wato ga mai itikafi laylan wa naharin dare da rana fa qala ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku yi mubashara da su kada ku hada jiki da mata wa antum akifuna alhali ku kuna masu itikafi kuna masu zama cikin masallaci da niyyar itikafi fil masajid wannan ya nuna kuma ba itikafi a cikin gida kun fahimta ko sai dai mutum ya fito cikin masallaci kuma in ya zo masallacin nan ba na juma'a ba ne ka ɗebi kwanuka wanda yake ranar juma'a za ta biyo ciki to tilas na sai ka tafi masallacin da ake juma'a in baka tafi masallacin da ake juma'a ba tilas ka bari ka tafi juma'a domin itikafi nafila ne amma sallar juma'a farilla ne ba nafila ba ta hana mutum yin farilla fahiya liman kana ya kharuju wannan itikafi ga wanda yake yana fita wannan ibada wa huwa mutakifun ko fayu jami'u ko imra'ata wato kenan cewa kada ku yi mubashara da shi wato aya an fi an asaukar da ita don a nuna ma mai hita yana cikin itikafi ya jima'i da sa ya komo to an hana wa mal mubasharatul manhiya ko manhiyu anha amma gaban jiki wanda an ka hana fa a ammu min an takuna fil masjid ko ba cikin masallaci bane wato an hana aw kharijahu ko wajen masallaci li uzrin in ya zan don wani uzuri la ko la ya take al'uzurin la ya ta wal itikafu wato kamar misalin la ya kada wal itikafu kamar misalin mutum na itikafi sai rashin lafiya ya same shi ya koma gida yana jinya ko mace tana itikafi a masallaci sai haida ta zo mata sai ta fita ta koma gida to a wannan lokaci bai halatta ya sadu da iyalinsa ko ko ita bai halatta yi mubashara da mijinta ba sai ta kare haila ta kare ta koma masallaci ta kare abin da ya rage bayan haka nan sannan ta koma da garin jumu ya ta san masallaci yana yiwa ya biya gida don shi wanka sannan ya tafi masallaci sun mhm. ma akaba ta'ala ba da tafsila hakamin sau bayan haka nan bayan an haɗi kunce-kuncen azumi bayyane to sai an ka taho da wannan taƙibi wato abin nan don a ƙara ƙarfafa zukatan mutane wa mata allaka bihi min zikri du'a wal itikaf ya ambaci addu'a kuma ya ambaci itikafi duk ya hada su da azumi bayan haka nan yace tilka hududullah ko wata waɗannan uh, abubuwa da an ka ambata na azumi da da da addu'a ciki da itikafi haddodi ne na Allah kunce kunce ne na Allah hadda wanda kance su libadi ga bayansa li yaqifu inda don su tsaya wurin su kada su ketare fala ta qarabuha wato kada ku kusance su ai ablagu min la ta'adu la ta'taduha a ce kada ku kusance su yayi a ce kada ku ketare su wal mu'abbar bi fi ayatin ukhra wato kuma wannan shi an kai bayani cikin wata aya li'anna nahayal qurbi ashadd min nahayil ta'addi a ce kada kai kusa yayi a ce kada ka ketare kazalika ai kama bayyana lakum kamar yadda ka bayyana muku ma zikir abinda ka ambata yubayyinu Allahu ayati Allah ke bayyana ayoyin sallin nasu ga mutane la'allahum yattaqun ko za su ji tsoron Allah wato kenan za su ji tsoron muharimu su kare kansu daga abubuwan da ya haramta wal qa'idatu abinda qa'ida ta qur'ani annal ahkama idza kana nawahiya wato hukunce hukunce in hani ne kamar ki aka da koyi mubashara kun fahimta ko yuqalu fiha fala la taqrabu haka da ku kusance su ay ala haddi wala taqrabu zina kada ku kusance zina wala taqrabu malal yatim kada ku kusa ga dukiyar maraya wa haka duk abin da yake dai hani ne to sai a ce kada ku kusance shi wa in kana awamir amma in umarni ne an ka ce ku yi kaza yuqalu fiha la ta'tadu kada ku ketare wato abin abinda da an kai umarni sun ake kai har karshe amma kada ka ketare kada ka kara don haka nan wala tajawur kun gani abin nan ko da alwala da an ka ce ka wanke eh, gaba sau uku in ka wanke na hudu ya zan haram ko ya zan makaruhi kun ga ka kare su kora ga gani amma duk da haka mutum yayi haram ko yayi abin yayi makaruhi balle sauran ibadodi to ci gaba wannan ma kana nan kulu amwalakum bainakum bil wa tudlu biha ila al hukam taqulu min amwalin nas bil wa antum ta'lamun to lokacin da ya zan hani daga cin dukiyar mutane ba nuhmin ba sashe su ci dukiyar mutane wato da haram wato ya zan kaffan an shay'in shi ma karewa ne domin azumi karewa ne daga ciko shi ma karewa ne daga amsar wani ka duke wani kaci misal kaffi sa'imi anil kamar yadda mai azumi ke kame kayansa daga abubuwan da ke na na ci atba'ahu bi sai ya hada su domin akwai zumunta tsakanin wannan duk su duka kamewa ne fa qala ta'ala Allah ya ce wala takulu amwalakum bainakum bil bali kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da da banna ai la ya yakul balukum mala ba'al bil bal da haram ga shari'a kamar sata ko kuma da kwace ko sauran haram duka na yaudara wala tudlu kum biha kada ku miƙa kada ku sadu da abin dukiyar nan ai bi hukumati hako wato da abin nan hukuma aw bil amwal da dukiyoyi na rashawatan don rashawa ilal hukami zuwa ga masu hukunci litakulu bit tahakumi fariqan min amwalin nasi don ku ci wani nau'i daga cikin dukiyoyin mutane mutalabbithina bil ismi kuna masu haduwa da zunubi wa antum ta'lamun kun ko san annakum mutilu wato baya halatta gare ku ku ci dukiyar mutane ko ku ɗebi dukiya ku kai masu hukunci don su taimake ku ga amshewa dukiyar mutane ku ci da haram kun fahimta kun wannan haram ya kasu ya ya ratayu ga biyu ya ratayu ga mai kai dukiya don a taimake shi amshe na wani kuma ya ratayu ga wanda ya karba don ya taimake shi ga abin nan Eh, shi da ya ba da kuɗi don a karkatar da eh, dukiya a bashi ya ci haram shi alkalin da ya karba ya bashi shi ya zan kafiri eh, saboda ni domin shi ya halatar da haram shi cin haram ya yi saboda haka laifi ya yi amma shi alkalin da ya bashi halatar da haram ya yi shi kafiri ne haka nan ga sauran hukunce hukunce duk inda alkali ya yi hukunci ba daidai ba da gangan ya karkatar da gaskiya ya kafirta domin ya halatta da haram saboda haka wata tilas ne a fidda shi in kuma da jahilci ya yi uh, ko kuma an uh, yi da gangan ya fita ya zan kafiri inda jahilci ne ya yi to kuma ya zan fasiki wajibi ne a fidda shi domin an ce wa haruman li jahilin wa ɗalibi duniya zama alkali yin hukunci ya haramta ga wanda a jahili da mai yi don duniya to sannan inda kuskure ne ya yi wajibi ne shi shi walwale ya gyara in bai walwale ba ya gyara ha abu ya masa nisa wanda ya bi matsayinsa wajibi ne shi walwale ya gyara in ba su gyara ba su kuma sun fada cikin laifin hada ulam da wannan an ka sani anna hukumar hakimi la yuhillu haraman kuma eh, wala yuharrimu halalan kuma daga nan an ka fahimta idan mutum ya kai ƙara ga alkali ya iya magana shi kenan sai ya rinjaye abokin shari'a shi da magana har an kaga kamar shi da gaskiya aka bashi gaskiya to wannan alkali bai da laifi don ya iya kar abin da ya bayyana gare shi eh, sai dai wannan abu da an ka ba wancan bai zama halar gare shi in bai biya shi ba yanzu lahira Allah zai sa ya biya inna ma huwa mulzamun fi zahir wato alqali mulzimun fi zahir wato alqali yana lazumta mutum. wato ga zahiri ya saki haƙƙinsa domin an rinjaye shi da magana wa izmuhu alal muhtali amma zunubi na nan ga wanda ya hila don ya amsa dukiyar wani wato don ya iya magana ya yi dabara har an kace shi da gaskiya an ka bashi ko ya rantsuwa an ka bashi shi kenan yana nan da zunubin sa wannan dukiya da an ka bashi tana nan haram amma alƙali babu lafi a kansa ko in ya ɗauki loya alasiyaku to bayan haka nan sun manta kala ya ila bayani ahwalin nasu bayan haka nan ka ci gaba da magana ga bayyana wa halolin mutane ba da itinakil islam bayan mm, ah, sun shiga musulunci mutane da sun shiga musulunci to halin su zai zama ko da yaushe suna sun tambaya fa innahum yatuna bi as'ilatin turshiduhum fi fi hayatihim aljadida don da mutun ya musulunta duk al'adunsa da dokokin da yake bi sai ya bar komai zai sai ya ce mi ake ya ake kaza kun gane wa rubba masu alu su'alan ma wasalu ila maqami fami da yawa za su eh, tambaya wadda yake ba su kai ga inda ya kamata su wanci wannan ba wala yastafiduna al-fa'idat al-maqsuda ba za su iya amfani wanda an ake nufi ba fa bada ta'ala bi tawjihin wajihin saboda haka ayat da attafi ta fara da shiryarwa mai kyau idza arada sa'ilun an yas'ala fal yas'al su'alan yanfa'uhu mai tambaya in zai yi tambaya to shi tambayar da za ta amfane shi wa yastafida bihi fi dini kuma ya yi amfani da tambayar nan ga addinin sa au fi duniya ko ga al'amarin duniyar shi fa qala yace yas'alunaka yas'alunaka 'anil illah قل هي مواقيت wa la وليس البر ظهورها ولكن البر من اتقي وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. تو يسألونك عن الأهلة سنة تنبرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. wato suna tambayar ka bayanin jirajiran wata lokacin da jinjirin wata ke fita lima tabdu daƙiƙa don me suke bayyana suna siriri kamar sanda ka karkatatta sun mata zidu sannan su ɗora ƙaruwa hata tamtali anwar har su cika da haske sun mata udu ba haka kuma su koma eh, kama bada kamar yadda sun fara ta ragewa haya koma kamar dai karkatattar sanda wala takunu ala halin wahida don mi ba su zama kamar hali guda kamar yadda rana take suna tambayar ka irin wannan tambaya Eh, kamar yadda ta bayyana farko wala ta kuna ala eh, halin wahida ba ta zama akan hali guda ka shamsu kamar rana kullahum ka ce musu hiya mawaqitu lin nasi wato bayani yadda suke karuwa ko suke ragewa ba shi an mai amfani gare ku ba wato katoci ne na mutane wato lokutan ibada ne ga mutane ya eh, alamuna biha awqata zarihin da wannan mutane ke sanin lokacin da za su yi shuka su ce yanzu wata bakwai ya wuce ruwa ya yi kusa bari mu yi shirin wa matajirin da fataucin su wa adadin sa'in kuma da idadin sa'in da iddodin matan su wato mace ta san ta kusa abin nan wasu yamihin da azumin su wa abtarihin da lokacin da ba azumi ba wal hajj kuma wato miƙati ne na na hajji wato wudifa alan nas ay yu'lamu eh, ko yu'lamu biha waqtu za a san lokacin ibada ga eh, lokacin hajji da su wala wusta marar ala halatin um, da su uh, jirajiran wata sun doge bisa ga hali guda lam uraf zalika da ba za a gane wannan ba kun fahimta ko min jawabi su'ali bi سؤالي ma uh, uh, min jawabi su'ali سؤالي bi gairi ma sa'al عنه wannan kamar an wa mai tambaya jawabi ne ba da abin da ya tambaya ba tambihan ala annal aula lahum wato don falkarwa ga cewa abin da fi dacewa gare su an yas'alu an hadal mujaba bihi su yi tambaya ga wannan jawabi da an kai musu kun fahimta ko to eh to muna magana li annahu huwa alladhi yu'inuhum domin shine ke taimakon su eh, ko domin wato su yi wannan jawabi shi ke taimakon su Idan su'alu an sababi ikhtilafil qamar domin wato abin nan idan su'al wato ita tambayar asalinta don mi wato abin nan menene sababin sabawa jinjirin wata fi zati wato ga zatin wata yake canzawa ga zatin sa wa ujibu eh, bi bayanil fa'ida sai an kai musu jawabi da bayanin fa'ida isharatan ila annal ladhi yanbaji eh, an yus'ala anhu abin da ya kamata ba annahu ba an yus'ala anhu abin da ya kamata a tambaya wata shi ne hukunce-hukunce li'annahu min al-ahkami zahira yana cikin hukunce-hukunce waɗanda an bayyanannu allati sha'anur rasul at-tasaddi li bayaniha abinda ar sha'anin manzo shi shi bayanin su amurra waɗanda an bayyanannu wa ma sababu ikhtilafi amma sababin sabawar shi rage ya karu fa huwa min qabilil mugayyibat yana cikin abubuwan da afake la garar lil mukallafi fi ma'rifati babu wani bukata ga mukallaf wajen ibada ga sanin su kun fahimta ko to fa'ida wato ga wata fa'ida kullum ma a su'alan fil qur'an duk abin da ya taho na tambaya cikin ba an ku bi kul bila fa’id sai a yi mai jawa wato duk tambayar da ya zo na cikin ƙur'ani wadda an kai jawabi da a ce kace ba kawo fa ba fa innahu ya dullo alal hali wato yana uh, alal hali wa hukuku su'al wato ana nuni kenan a wannan lokaci abin yake kuma lokacin da tambaya take sannan jawabin yake sai a ce kul fa wa ma ujiba bil fa abinda an kai wa jawabi da fa fi taha fa huwa lil mustaqbal wato nan gaba ne wato jawabi nan gaba ai in su iltafa kul in an tambaye ka kace fa'idatun ukhra ga wata fa'ida al farqu bainal waqati wa bainal muddati waz zaman kun ga waɗannan duka ga hausa duk lokaci lokaci ne a wakat zaman mudda to abinda bambanci annal mudda al mutlaqa imtidadu harakatil falaki in an ce mudda ko wani irin lokaci mai tsawo ko gajere ko an yi mai kaidi ko ba mai kaidi ba mudda ne min ha ila ila muntahaha abinda dai za a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza muddatun nahari kenan daga hito alaji zuwa faduwar rana wa zamanu muddatun munqasimatun ila al madi wal hal wal mustaqbal amma inda an zamani wanda an ka ce jiya misali ko kuma yau ko kuma gobe to wannan zamani kenan an san wanda ake ciki ko gobe ko wani ko an wuce shi wal waqtu fa az-zamanul mafrul kama a ce lokacin sallah waqtu salati wanda yake an yi mai lokaci wani abu za a yi ciki li amrin mithl waqti zuhuri kun fahimta ko shine bambanci taqaddama anna hadhihi al-umma kuma ya gabata ce wannan umma ala millati ibrahim tana akan aqida ta Ibrahim allazi amara bi bina'il bait umira wanda yake an umarce shi da ginin daki wata dikirihi tsafin da tsarkakewa daki ga masu tawafi wal akifin da masu zama cikin makka wa ruka sujud da masu sallah wa min tadhirihi izalatu zawaid akwai daga cikin tsarkake daki gusar da abubuwan ƙari al'amaliya na aiki wal itiqadiyya kuma da na aqida wato kenan ayi aikin izala a ɗebe ayyuka waɗanda anka ka ƙara ga addini kuma da aqida wadda ba mai kyau ba a gyara ta allati zadar hal jahiliya wadda ke jahiliya ta ƙara fil hajji wal umrati kun fahimta ko min ha annar rajul daga cikin su wato ga irin abin da aka ƙara idza a harama bi hajji in mutun ya harama da hajji gabanin musulunci amma ba zamanin ibrahimu ba wato in ya harama da hajji ko ya harama da umra lam yahilla bayna lam yah, yahulla bainahu wa lam, mm, lam yahul bainahu wa bainas sama'i shay'un wani abu ba zai sha maka ce tsakaninsa da sama ba wato kamar yadda mutanen Iran har yanzu suna yi ko mota kun ga sun ka shiga sai an ɗebe ruhi wato ba za su wai kada wani abu ya shiga tsakaninsa da Allah eh wannan tun zamanin jahiliya ne fa in kana min ahli mudin in ya muta cikin mutanen alƙarya ne na eh, qaba fi zahari baitihi qaban sai ya huje bayan gidansa wato ya tai katanga daga baya a sare don ya wuce in yana son abin nan ya komo eh, waya da kulu min ya shiga abin nan kada ya shiga eh, cikin zaure aw ya take da sulama ko ya samu tsane liya ada in za ke ketara katanga ko dai a tsara ya dora bi ko kuma da tsane wa in kana min ahlil wabar in ko ya zama mutanen kauye ne wanda yake suna amfani da tanti ko kuma abin nan gashi da khala sai ya shiga wa kharaja min khalfil khiba'i wato daga baya za a bude ba zai shiga daga kofa ba sai daga baya za a bari kofa wala yadkhul wala yakhruju min al ba zai shiga ba ko ya fita daga kofa ta asali wa idza arada lahu hajatu in wata bukata ta same shi la yadkhul min babil hujrati ba zai shiga ga kofa daki ba eh, min ajali saqafil bab wa don rufin abin nan rufin kofa makhafata an yahula bainahu wa bainas sama'i don kada wannan ruhin kofa ya sha muka ce tsakaninsa da sama fa yaftahul jidara sai ya bude bango min wara'ihi daga baya ya fashe sun mai kifu fi sanin dari sannan ya tsaya ga farfajiyar gida wato ba zai shiga cikin ɗaki ba fa ya murbi hajjati ya ce a kawo min abin da nake so kun fahimta ko wannan duk cikin jahiliya sun ka ƙara fa qala ta'ala sai Allah ya ce laysal birra an tu'allu wujuh laysal birra an tu'allu wujuh bi an tatul buyuta min zuhuriha ba ibada bane ba ibada bane ku zo madakuna daga daga gidaje daga bayansu fil ihrami ga harama kanu ya yaf'aluna zalika sun zan suna aikata haka nan waya yas'umuna hu birra suna tsammanin wannan aiki ne na addini walakin albirra man ittaka amma ko walakin albirru abinda a ibada man ittaka wanda yi tsoron yin abinda Allah ya hana wanda ya bi umarnin Allah ya bar abinda ya hana shine yayi birru shine abin yayi tsoron zunubi watul buyuta min abwabiha ku zo ma kohofi gidaje daga kohofin su fil irami ga harama ka gairi wata koyi abin nan don kai harama ana ka shiga gida daga kohaye wanda ka saba wata kula ku ji tsoron Allah la lakum tumlihuna ko za ku samu babban rabo ya tafuzuna wato kullun in dai kana son ka samu lada ga aikin ka to bi dokokin da Allah yace kai ba ka kakana ka kai ba wa bi hadha rabat alquluba bi haqiqati imani bi haqiqatin imaniyatin asaliya da wannan ya hada zukata da haqiqanin musulunci na haqiqa hiyar taqwa shine tsoron Allah ko me za ka yi kada ka bi son zuciyarka kai yadda Allah ya ce rabat ha bi raja'il falah ya hada su da cewa abin nan mutum zai samu babban rabo al-mutlaq sakakke fi dunya cikin duniya wal akhirati wa abdal al-adat al-jahiliya kuma ya bata al'ada ta jahiliya al-fariga wa min rasid wanda yake ba ta dangana ga komi ba ba dangana ga komi ba na imani domin masu yi kullum cewa suka ga gadon gazatona ko ko wani ya ce babu wata hujja to wannan ya yanke daga Allah kenan ya tsaya ga wannan da ya umarce shi da shi ya dura mal illa hukunci yana gewayawa da dalili in ga wani dalili an kai hukunci in illa nan ta gushe to sai kuma hukuncin ya gushe wa fi millati ibrahim ga eh, addinin ibrahim ga aqida ibrahim tahrimul qital fil haram al makki wato an haramta yaki cikin hurumin makka wa fi shahr haram kuma watan Al-Farma wato shawwal zulqida zulhajj haram ne ayi ko da ba cikin makka ba ba a yaki eh mun wanta ko ah, shawwal zulki da zulhajji ba a yaƙi ko cikin makka ko ba cikin makka ba eh, amma cikin makka mutlaqan na shekara duka ba a yi wa fi halil ihrami bi hajja na umra ta haka na lokacin da mutum ya harama da aji ko umra ko yana cikin hurumi ko ba cikin hurumi kuma haram ne shi yaƙi wa rubbama yasqillu hadha al-hukm al-mushrikun to da yawa yanzu Ah, abin nan mai shirki matukan mutum na ƙari wani abu ga addininsa to wancan nashi na asali bai da girma saboda haka yana iya karawa ko da yaushe wato kafirai tun da ya zan suna karawa ga addininsu yanzu tun da suna faɗa da musulmi suna iya ɗaukar wannan dama abin nan su su haɗa musulmi lokacin da ba a yaƙi musulmi kuma waɗanda yake girmamawar wata ko ko girmamawar harama ta hana su ramawa kun fahimta ko mushrikuna wato kenan fa yuhajimuna almuslimin su fada ma musulmi da yaki wa yuqatilun su yake su wa hum fi gawlatin ba sani ba fa qala Allah ta'ala sai Allah ya ce to abin nan wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu To, wa ƙatulu fi sabila ku yi yaƙi don ɗaukaka wa kalmar Ubangiji, ai yi ila idini don ɗaukaka wa kalmar Ubangiji, li anna hibda al’amni fil ummatil muslima a ila ulu dini la matuƙar an tsare addini, matuƙar an tsare aminci, to an ɗaukaka addini domin ba yi wa a yi addini cikin tashin hankali. Kun fahimta ko? saboda aka wata ku yi yaƙi ya ku musulmi ku yaƙi wa alladhi ne yuqatilu nakum waɗanda ke yaƙin ku daga cikin kafirai wala ta'tadu alaihim amma kada ku fara musu da yaƙi tun ba su fada ku ba bil ibtida'i bil qital ku fara yaƙi sai dai wanda ya yaƙe ku kurama inna allaha la yuhibbul mutadin allah ba ya son masu ketare haddi ai al mutajawizin masu ketare haddi ga ma hadda lahum wa hadha muqtasim bi qital quraish wannan yake banta ga yaƙin quraishawa musulmi da yaƙi cikin hurumi ko kuma lokacin da ake eh, harama to in sun yaƙe ku ku yaƙe su in ba su yaƙe ku baka ku fara to ci gaba والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وقتلوهم حيث سكبتموهم ku yaƙe su haisu su mun duk inda kun ka same su wato su quraishawa wa akhraju da su akhraju kun ku fidda su daga inda sun ka fidda ku wato daga makka kenan wato ko cikin hurumi sun ka yake ku ku yake su wa qarfa ila bihim zalika an aikata musu haka nan amal fatahi radda shekara da an kace makka don an yake su kamar a ibn walid ya yake su wal fitnatu ashaddu min alqatl qatl wato fitina ya kahirci wato ya yi tsanani bisa abin nan kashi cikin hurumi alqatl lahum fil haram awul ihram ko ko cikin harama alladhi ista'zamuhu ista'zamu ista'zamtumu wanda ki kun ga nauyin shi wato mutuna cikin harama shi yaki wala tuqatiluhum indal masjidil harami kada ku yaƙe su cikin hurumin makka hatta yuqatilukum fi sai in sun yaƙe ku ciki fa in qatalukum fi in sun yaƙe ku ciki fa qatiluhum ku yaƙe su wato ku kashe su fi ciki wa bi qira'atin bila alifin fa qatiluhum wato wata ki fa ku yaƙe su wato fil af'al thalatha duka in an ce faƙatulu wata ku kashe au ƙatulu ku yaqa kasayya kenan kadhalika wato kamar kashin nan ko yakin nan da hitarwa daga cikin hurumi da yaki wato haka jazaul kafirin sakamakon kafirai wato kafiri in yayi wani abu ka kyale shi sai ya tsammanin wato wawa ne sai ya tsammanin kai ba ka da wayo eh, amma in kan rama ya gane kana